ma sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a karashen tattaunawar wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari da sarkin hawan najeriya alhaji hamisu muhammad dangawan idan kuna biye da mu dai a makon jiya kun ji sarkin hawan na najeriya ya bayyana aniyarsu ta neman hukumomi su taimaka musu da dokar da za ta tilasta ma mahauta su sai da nama a kilo to shine a yau a karashen tattaunawar tasu muhammad ibrahim kwari ya kada baki ya ce da sarkin hawan kungiyance wannan irin yunkuri kuke yi ganin cewa kun ja hankalin gwamnati ta samar da wannan doka wato it kullum muna maganganu a takarda da rediyo domin ko da da muke faɗa ba amerika bane ba jamus bane muna kuma roƙon gwamna imana wannan irin alfarma kamar yadda kaga yanzu misali akwai dawano kasuwar dawano ya kai musu kwanuka na awan hatsi da shi ake amfani sai ya sa kwano guda biyu ga na gwamnati ga namu na gwamnati 300 ne na namu 220 ko 240 kaga an kana son gaskiya sai ka gwamnati domin ya fi cika ya fi tsari to amma me zai hana tun da kungiyar ku ta kasa ce gaba daya wato Najeriya gaba ki daya ku nemi haɗin kan gwamnoni ko ma gwamnatin tarayya ko majalisar dokoki ta tarayya a samar da wannan doka dan wannan doka ta zama bai daya ga dukkanin yan Najeriya yanzu insha Allah muna sa ran shugaban kasa ma zai ba da doka kan irin wannan abubuwan da ake in Allah da kuma gwamnati na yarda domin me ita ci gaba kullum shi ake so dan adam ya samu ya yi da yara masasa su samu aiki kowa ya samu aiki an ku aka tsara gaskiya kowa zai samu abin da zai kun fara tuntubar gwamnatin tarayya ne ko wakilan majalisar dokoki ta kasa dangane da wannan batu da letocin mu gurin gwamnatin tarayya amma an ga mana shugaban kasa baya nan amma muna alƙawarin cewa ya zo lalle lalle za a kira mu mai bayani abin da yake a damuwar mu na aikin fawa insha Allah na sare da wannan kuma shi kansa mai girma gwamna na nan Kano ya taba haɗa da minista na agric na harkar noma na harkar noma hmm. saboda ka da kamar sauran koke koken to mun samu ganin su daya da muka dawo aka ce ya tafiya ni kuma samu koma gurin sa ba to amma eh, kuna wani yunkuri ne ko tsari na wayar da kan mambobin ku a ƙasa baki daya ta yadda idan gwamnati ta samar da wannan doka ta ta magana kilo ko kuma sikeli da kake magana ba za a samu bujirewa ba daga mambobin ku ba zan san bujira ai da za a bijire da sai ga gurin da gwamna ya ce a mahauta alheri na kayayyaki da kayan aiki da uniform da glass sai gwamna ya ce ba su tunda kowa ya ce ya goya bayan gwamnatin nan duk abin da aka ce a yi insha Allah sai an samu goyon bayan Allah an yi mu mahauta masu biyayya ne masu san haɗin kai da gwamnati ne kuma baya da za mu yi aikin namu ba gwamnati ita saniya da ganinta da nama misali an je kasuwar shanu duk sanda zai shiga kasuwa sai ya biya rabinu an zai fito sai ya biya rabinu an yi tamu yanka sai ya biya rabinu an je kasuwa gurin sai ya biya rabinu na nama sai ya biya rabinu na kasuwa sai ya biya komai na mota da sauransu to mun tabbata ba wani business da ake wanda ake samun amfani fiye da hannun mahauta to ba musamman su a da mahauta sai kansu irin rabu amma kullum muna mu muga cewa lalle mun zama uwa daya uba daya tsintsiya daurin ki daya to shugaba yanzu a madadin mahauta wanda kila kake ga ga shi ga al'umma kasa misali dan ganin cewa su ma sun ba da tasu gudunmuwar musamman ga tsarin da kuke so a zamanantar da sana'ar fawa musamman mutanenmu da suke da hannu da shuni. Alhamdulillah wannan tsari abu ne mai sauki amma sai mun samu support da government wato goyon baya da gamit domin an aka ce an samu sufa daga gamet saka mana aijin ba za a yanka samun lafiya ba aka tabbatar da tsabtar sai mai lafiya mm. sai mai kyau sai mai karshe mai karfi wanda an mara lafiya ne su iya ce ajiye shi a bashi magani wata daya ko sati biyu sai ya samu sauki a zo a yanka shi an ba gamit kaga mai yankun guri guri guri ne a yanzu haka anan kano da game za ta je ta gaisu mai yankun ba ta taɓa yadda a yanka nama ciki ba domin me za ka je ka samu tsutsa a gurin za ka samu ruwan gurin ya kwan talatin ya kwan ɗari ba a kwashe shi ba nan ina wariya da makota to za ka kullum ka kira kan game ta cikin ɗin abin da mutane suke ci ta tabbatar ta ba kowa mai lafiya ta taimaki mutane domin an ba ta sa hannu ba kamar yadda kake faɗa wasu yara akwai bujerarru idan gwamnati ta shigo ta yi ruwa ta yi tsaki wajen samar da dokokin. dokokin mu za mu sa dokokin amma ba ma son mu samun pen a gurin dokokin ko na kasu hmm. amma gwamnati ta ce dokar kaza ne mu na mata tsaye mun ji mun gani sai hmm. kuma duk da mu sai da zai da shi To mu dai Allah ya ba da sa'a ya cika nihi ya kuma sa duka mahauta su yadda da wannan shiri na neman zamanantar da sana'ar hawa masu iya magana dai na cewa gyara kayanka ba zai taɓa zama sabke mu raba ba. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma a makon gobe da izinin Allah ku fara jan wani sabon shirin. Yanzu muna miƙa godiya mai tarin yawa ga wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da duka waɗanda ya tattauna mana da su a wajen bikin baje amfanin gonan jihar Kano da aka yi a can kwanakin baya. Kuma a madadinsu da mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC.